Cutar Ebola a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo na daga cikin muhimman batutuwa na Afirka da suka ɗauki hankalin jaridun Jamus a wannan mako. A labarin da ta buga kan cutar ta Ebola, jaridar Ditagai satun ta fara ne da cewa Congo na da babbar ƙwarewa wajen yaƙi da Ebola, amma sake bullar cutar a wannan lokaci na zama mafi girma. Jaridar ta ce a ranar ɗaya ga watan Agustan bara. lokacin da ma'aikatar kiwon lafiya a Congo ta tabbatar da cewa ƙwayoyin cutar Ebola suka yi sanadin mutuwar mutane ashirin a garin Mingina da ke gabashin ƙasar. Ta yaba da wannan binciken da cewa ya zama shi da yadda tsarin sanya ido kan masu fama da cutar ke aiki. Sai dai shekara guda bayan haka alkaluman da hukuma ta bayar sun nuna cewa mutane fiye da 1,800 cutar ta yi ajalinsu a gabashin ƙasar. duk da samu allurar rigakafi karo na farko duk kuma da yadda ake gaggauta matakin yaƙi da yaɗuwar kwayoyin cutar zama ɗarɗar dai na ƙaruwa a yankin gabashin ƙasar musamman tun bayan mutuwar wasu mutane biyu a ranar laraba a goma babban birnin lardin shekaru goma kenan mayakan 'yan ta'adda suka addabi yankin arewa musu gabashin najeriya amma har yanzu an kasa maganin rikicin Wannan shi ne taken labarin da jaridar Noya Zürcher Zeitung ta buga a dangane da cika shekara goma da fara rikicin Boko Haram a Najeriya. Jaridar ta ce hakan ya zo ne yayin da har yanzu Boko Haram ke aikata ta'asa, inda jaridar ta ba da misali da harin da 'yan ta'addan suka kai kan masu jana'iza a kusa da birnin Maiduguri, inda suka halaka fiye da mutum 60 a ƙarshen mako. Jaridar ta kara da cewa ko da yake har-haren boko haram sun yi sauki idan aka kwatanta da shekarun baya amma dole gwamnatin najeriya ta yi da gaske matukar tana son ta ga karshen rikicin abinda yanzu za iya cewa yana da wuya domin kasancewa gwamnati tana fama da rikicin 'yan shi'a da ke bukatar gwamnatin kasar ta saki shugabansu sheikh ibrahim alzazzaki wanda ke tsare tun karshen shekarar 2015 duk da umarnin da kotu ta bayar da a sake shi domin ya nemi magani a ƙetare. A ƙarshe sai ƙasar Angola mai fama da taɓarɓarewar tattalin arziki duk da kasancewar ta ƙasar Afrika ta biyu da tafi arzikin man fetur. A sharhin da ta rubuta jaridar da ta gaisa ta ce, a tsakiyar matsalar koma bayan tattalin arziki, gwamnatin Angola za ta gina sabuwar unguwa ta ƙasaita a Luwanda babban birnin ƙasar. ko da yake ba a san yawan kuɗin da aikin zai lakume ba amma ana ƙara nuna damuwa cewa za a tada mazauna da ke kusa da unguwar da ke gabar teku inda fadar shugaban ƙasa da kuma sabon ginin majalisar dokoki suke aikin dai ya kunshi ma'aikatan gwamnati 28 da wasu hukumomi da cibiyar kasuwanci da gine-gine na kasaita da kuma wuraren shakatawa tambaya da ake da ita ce me yasa gwamnati za ta yi wannan aiki yayin da al'ummar ƙasar ba su da tsaftataccen ruwan sha babu hasken wutar lantarki harkokin ilimi sun taɓarɓare jaridar ta ruwaito masana a ƙasar na cewa kamata ya yi gwamnati ta ba da fifiko wajen yaƙi da matsalar talauci da ke ƙaruwa a tsakanin al'umma maimakon wannan aiki na ƙasaita.